cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe ɗaya na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa Farfesa Andrew Haruna da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke gaisho ya ba da sakamakon zaben inda dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umar Fintire lashe zaben inda ya samu ƙuri'u dubu inda shi kuwa dan takarar jami'ar APC Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya samu dubu PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Da ba da wannan sakamakon sai kuwa magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka. Kan karfe biyu dare amma kuna je da suke wasa da motoci ah, da kuma murna ko ta ina. to wai koya sabon gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintireji da wannan nasarar da ya samu alhamdulillah a kullum muna gode ma Allah abin da ya yi mana ya yi ma mutane adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala ga al'umma kuma insha Allah shine abin da zamu yi musu na ga baka jikinka bai la'asar ba baka karaya ba ga kuma batun watakila kotu ta yanke hukunci mun dogara ga hukuncin ubangiji kuma duk abin da ya yi a mu mai kyau ce kuma insha Allah zai mana mai kyau zai ci gaba da yi kuma za mu ci gaba da aiki ga al'umma mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba kuma insha Allah ba za su ji kunya ba da zaɓen da suka yi za su ga bambanci da jiya da kuma yau kawo yanzu dai gwamnan jihar adamawa sanata muhammad bin da umar jibrila bai ce ofin ba tukunna to sai dai kuma wasu kusoshin jami'ar ta apc a jihar sun kobai na faduwar jami'ar nema da karatun ta tsuhu dr mahmud alilu ahmad da ake wa lakabi da modi wani kusa ne a jam'iyyar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda gwani na jam'iyyar ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya fadi a zaben muna cikin bakin ciki da da rashin jin daɗi kamar yadda ka gan mu nan duk gashi mun yi ciroko ciroko muna zaune duk abubuwan da suka faru a a idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi kuma za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zaɓuɓɓuka na gaba. Kamar wani sako ke shiga wanda ya faɗi da kuma wanda ya ce? To kowa sai rungumi gaddara tunda dama zaɓe mutum ɗaya ne zai nasara. wanda ya nasara sai rungumi kowa da kowa a kyautata wa al'umma kamar yadda za a ɗauki alkawari a nan gaban an zo rantsuwa haka kuma wanda shi kuma wanda bai sami nasara ba shi kuma sai rungumi kaddara ya, duba gaba watakila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zuwa nema wannan nasara ta jam'iyyar pdp da na ko zuwa ne yayin da a yau juma'a ake sa ran wani alkalin kotun jihar justice abdulaziz waziri zai ko yanke hukunci a shari'ar da jami'ar mrdd ta shigar inda take kalubalantar hukumar zabe inec na cewa bata saka alama ko kuma hoton jami'ar ba wato logo a takardar kada ƙuri'a na zaben gwamnan jihar da aka kammala yayin da ita ko hukumar zaben ma ke cewa jami'ar bata ma cika ka'idan tsaye da takara ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar adamawan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Nigeria.